dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Kamar yadda kuka ji hiranmu da matasa maza da mata dangane da ɗabi'ar sa wando musamman ga 'yan mata arewacin Najeriya a wannan lokacin dandalin voa ya samu bakuncin kwararre kuma malami a sashin nazarin halayyar dan adam da ke jami'ar bayero da ke kano dr abdullahi mai kana madaki inda ya yi mana bayani akan illoli da ke tattare da wannan ɗabi'a da kuma ba da shawarwari ga matasa da iyaye kai har ma ga al'umma baki daya malam bismillah To suna na Abdullahi mai Kano Madaki na sashin nazarin halayyar dan adam da ke jami'ar Bayar ta sano a nan Najeriya. A hakikanin gaskiya wata al'ada da 'yan matanmu musamman a nan arewa suke yi na nufin bangaren arewacin Najeriya da suka ɗauko ta sa wando al'ada ce wadda ba tasu ba. Amma wani abu da ya kamata mai magana a kai shine zamani yakan zo da abubuwa na canje-canje wanda yake shafar duk wani al'amari da ɗan adam yake yi musamman idan yana matashi ko mace tana matashiya saboda duk lokacin da aka ce wani abu sabo ya shigo cikin al'umma to za ka ga cewa matasa ne suke karɓar shi su yi tafiyar da shi su kuma nuna wa sauran al'umma da suke cikinta amma a duk lokacin da al'adar da ta zo sabuwa saboda zamani ta yi karo da wani al'amari wanda ya shafi al'adar mutum to mutum yakan zama wani abu daban kuma akan ga kamar yana yin wasu abubuwan da bai dace ba to idan muka dawo kan ita magana da muka fara ta san wanduna da mata ke yi za mu iya cewa wata al'ada ce wadda ba ta al'ummomin arewacin najeriya ba sai dai a ce wata aba ce wadda suka aro ta to illolin da suke tattare da yin ta na da yawa amma wanda ya fi kowanne muhimmanci wanda zan fi so na mai da hankali shine ta wando ga al'ada eh, al'adar mace wadda take arewacin najeriya yakan yi karo da tsari da yanayi da fahimta na al'adun waɗannan al'ummar shi sa wando yakan saba wa addinin mafi yawan al'ummar da suke arewa yakan kuma karo da al'adunsu wanda yakan jawo cewar sa wandon ka iya haifar da wasu fitintunu ba sashin ba in an sa shi yakan iya haifar da wasu fitintunu waɗanda ka iya shafar zamantakewa ka iya shafar mutunci ka iya shafar kima ta iya shafar kowace irin matashiya take sa shi a cikin al'ummata domin shi wando yana fitar da tsari ne na mace yana fitar da yanayi nata yana fitar da duk wani abu da za a iya gani da ka iya fitar da wani yanayi wanda yake sabawa al'ada da addini kuma wannan ka iya jawo mata barazana wanda za ta iya fuskantar wasu al'amura wanda suka shafi cin zarafi cin mutunci ma ba a kai kan abin da yake karuwa a cikin al'umma mu a yanzu musamman arewa na fyaɗe ba to ina ganin wani abu ne wanda bai kamata a ce matan mu matasa musamman sun ɗauki wani al'adar suna sa wanduna musamman a makarantun mu na gaba da sakandare ko kuma jami'o'i bai kamata a ce suna yi ba saboda ya yi karo da yanayi da muka saba al'adar da muka sani da kuma addinin da mafi yawan mu muke bi a wannan sashi na kasar mu su iyaye akwai wata rada za su iya takawa ta misali kawo ƙarshen wannan lamari tun da dai bai dace bai daidai da al'ada ba da kuma ma addinai sosai kuwa ai shi ɗan adam da aka yi shi a ko ina yake a duniya ɗa ne shi wanda aka haifa yake da iyaye kuma iyayen aka kallafa musu nauyin tarbiyyantar da 'ya'yansu don su bi al'ada mai kyau da tarbiyya mai kyau su zama mutane su san kansu su ringa kare mutuncinsu su iyaye ne ya kamata a ce suna bibiyar irin tarbiyyar da suka ba a 'yansu wadda ta dace da al'adunsu da kuma addininsu ya zamana suna bibiyar irin abokan da 'ya'yansu ke yawo da su abokan ko kawayen da 'ya'yansu mata ke mu'amala da su irin mu'amala da suke bayan sun fita daga gida wanne irin halayya suke idan sun shiga makarantu ko sun je gidan kawaye ko kuma sun je gidan biki to iyaye ne ya kamata bibiya su rawar da iyaye za su taka tana da muhimmanci ba dan kuma sai dan tarbiyya ingancin tarbiyyar da aka ba mace a gidansu daga wurin iyayenta shi ke haifar da irin halin da za ta ringa nuna wa al'umma bayan ba ta gaban iyayenta to shine yasa tarbiyyar ya kamata zama wadda ka iya zama ɗan sanda a kan kanka ko a kan kanta ita mace wanda ko ba gaban iyayenta take ba ko ba idansu take ba ko ba ta gaban wanda zai iya gaya musu abin da take yi ba za ta yi abin da iyayenta suka ce wannan abin ba shi da kyau ba saboda tarbiyya ya nuna mu da cewa mutuncinta kimata darajata, da ikon da za ta iya samu da mutuncin da za ta iya samu a idan al'umma shine nuna tarbiyya da kamun kai da kamala da addini da al'ada ingantattu wanda za su sa kimata da mutunta nata su zama a inda suke to kamar akwai wasu matasan da aka ce sukan sa wasu 'yan mata misali ba su sawa a gida sai sun fita eh, nesa inda ba iyayen sannan suke sawa su kuma kamar ai magana da nake yi eh. idan iyaye suka ba da tarbiyya mai kyau tun asali ga ‘ya'yansu hmm. za ka ga cewa dan yakan iya zama yana kallon wasu abubuwa na al'adunsa da addininsa da za su iya ana shi yin wasu abubuwa ko ba ta gaban iyayenta ko kuma shi matashi ko baya gaban iyayensa to idan ka fito aka ce ka bar gaban iyayenka kana wasu halaye mai kyau abin da ni dan iya cewa shine akwai matsala wajen tarbiyyarka ko akwai matsala wajen tarbiyyarki to wannan ne yasa kake yin abu ba a gaban iyayenka ba abu na ɗaya kenan abu na biyu idan ya kasance 'ya'ya na ba sa gaban iyayensu ya kamata iyayen su ringa bibiyar a duk inda suke me suke ciki su waye kawayensu da wa suke mu'amala ya tarbiyyarsu take ya suke gabatar da kawunansu ya kuma suka rike mutunci da tarbiyyar da aka ba su tun daga gida idan ba a bibiya domin shi dan adam wani lokaci zamani yakan tafi da shi musamman idan yana mataki na matashi wani zamani yakan ɗauke ka ya tafi da kai wani yanayi da ka ka iya manta wata tarbiyya da aka baka so ba iya shi yasa kullum muke faɗa idan aka ba matasa tarbiyya to a ringa bibiyar me suke yi suka sai da bibiya ne za a iya samun abin da ake so su samu su a kan kansu kuma su iya zama abin da ake so su zama su iya zama mutane wanda suka san kansu su iya zama mutane masu mutunci to madalla iyaka ta muke kenan ta wannan lokaci sai kuma Allah kai mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Abdullahi Mai Kana Madaki ni Ibrahim Jarmai daga dandalin VOA nake cewa mu kasance lafiya yanzu kuma sai shirinmu na gaba.